Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na ranar babban sallah yau talata 20 ga watan Yulin shekarar 2021. Baba ya ko makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Har yau za mu ci gaba da kawo muku gashe gashin sallah na musamman da muka hada muku. To amma sai mun fara da jin yadda duniyar ta wuni. al'ummar musulman duniya suke gudanar da sallar idi ko kuma a kira da sallar layya cikin tsakiyar annobar coronavirus. Bikin na bana ya zo ne daidai lokacin damuwar karuwar sabuwar nau'in Delta mai saurin yaduwa wanda kasashe da dama ke kara daukar sabbin matakan tsaurara kulle. Tuni a karo na biyu annobar ta sake hana gudanar da ayyukan hajji wanda yana cikin rukunan musulunci da ya zo daidai da kwanaki goma na sallar idi. Aikin hajjin dai ya samu koma baya a sanadiyar wannan kwayar cuta. an ɗage sauraron ƙarar tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma zuwa wata mai zuwa mai shari'an babban kotu na peter mazarisburg a lardin mahaifar tsohon shugaba na kwazulu natal a yau talata ya ɗage sauraron ƙara zuwa goma ga watan agusta lauyoyin zuman sun buƙaci a jinkirta domin samun damar bayyana da kansa da kuma ganawa da su ana zargin zuma da cin hanci daban-daban da zamba dangane da wani gagarumin cinikin makamai da aka yi a cikin shekara ta 1999 da gagarumin kamfanin kayayyakin tsaro na faransa mai suna tels lokacin yana mataimakin shugaban kasar ta afirka ta kudu shi ma kamfanin ana tuhumarsa da cin hanci da kuma laifin ɓadda sawun kuɗi zuma ɗan shekara 79 a duniya ya bayyana ne a ranar litinin inda ta gabata a hoton bidiyo daga gidan gyaran hali inda yake zaman kaso na watanni sha biyar wanda kotun tsarin mulki ta yanke masa a cikin watan yuni sakamakon kin bayyana gaban kotu domin kare kansa kan zarge-zargen cin hanci yayin mulkinsa na shekara tara wanda ya kare a shekarar 2018 amurka na nazarin hanyoyin da za ta taimaka wa al'ummar ƙasar cuba bayan zanga-zangar da aka gudanar cikin wannan watan ta nuna kyamar gwamnati da ta kasance mafi girma da aka taɓa gudanarwa a tsibirin ƙasar cikin shekaru masu yawa. Manyan jami'an gwamnati da suka yi magana da kamfanonin dillancin labarai suka kuma nemi a saya sunayensu sun ce matakan da ake nazari a kai sun hada da sauye-sauye da za su ba da dama ga mutane da ke zaune a Amurka su aika kuɗi ga danginsu da ke Cuba. ba tare da gwamnatin kasar cuba ta ɗauki wani abu daga cikin kuɗin ba waɗansu matakan da ake nazarin ɗauka sun haɗa da sauƙaƙa hanyar shiga yanar gizo da aiki da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wajen samar da kayan agaji da kuma ƙara yawan ma'aikata a ofishin jakadancin amurka a havana Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta rage sama da rabin ma'aikatanta a ofishin jakadancin cikin shekara ta 2017 bayan da sama da jami'an diplomasiyan Amurka da ke aiki a Cuba suka ce sun yi fama da matsanancin ciwon kunne da ciwon kai da mantuwa da matsalar barci a shekara ta 2016. Gwamnatin Trump ta ce sun yi fama da waɗansu ciwuka ne sakamakon harin da aka kai ta wata na'ura mai kowa. Ma'aikatar ayyukan hajji ta ba dukkan mata izinin gudanar da ayyukan hajji ba tare da muharrami ba idan za su tafi cikin gungun 'yan uwansu mata. Wannan na daga cikin sauye-sauyen da shugaban kasar Yarima Muhammad bin Salman ya yi, wanda yake ƙoƙarin gudanar da canje-canje a masarautar, ya kuma ba da dama a ƙasar da ke dogaro da albarkatun man fetur. Tun hawan shi mulki aka ba mata damar tuka mota da tafiya ƙasashen waje ba tare da ɗan rakiya namiji ba. duk da kuntatawa da masu kushe mulkin shi da hukumomi ke yi da suka hada da 'yan gwagwarmaya mata. 'Yan asalin kasar Saudiya dubu sittin ne da aka zaba ta hanyar tambola ne kadai za su gudanar da ayyukan hajjin bana. Jami'ai sun ce kashi arba'in cikin ɗari na waɗanda za su gudanar da aikin hajjin bana mata ne. To madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya taho mu sallar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar tare da fatan an yi sallar idi lafiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki ɗaya amin a cikin shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na yau talata goma ga watan zulhijja wanda ya daidai da ashirin ga watan yuli na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. za mu dora ne daga inda muka tsaya a safiyar yau to jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama inda za mu fara kawo muku gaishe-gaishen sallar. mu da yin sallar don ba shakka ladar mu tafi ta ranar yi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni ne naku Alhaji Salu daga Amurka na ga New York Bronx. Ta farko na mika gaisuwa na ga dangin matana Aji Amina Gadel da iyayenta baki daya daga Ghana Famil Gadel. Aka gaisuwa na ta musamman kuma je ga Aji Ausatu da dangin danginta famil dani daga kwalimi da lume gaisuwa ta musamman ga famil na duka gumado daga togo maza da mata haka gaisuwa ta musamman na zuwa ga abokanin haraka na duka baki daya gaya alhaji peti sabon gida alhaji mai sabe da sauran al'umman aikin albasa duka da fatan alheri gare su gaisuwa na kuma je ga alhaji musa kalla adu ba'are sarkin zango baba keke na biyu da jafaru da bature da sauran al'umma duka fatan fatan alheri gare su haka gaisuwa na ta musamman ga abokina malam shitu shida da iyalinsa duka kwatano da najeriya da fatan suna lafiya allah ya sa muna da rabon ganin juna ina su duka al'ummar nan duka barka da sallah allah maimaita mana ya jikan musulmi duka ya rame shi su ya sa su huta haka abokanina duka na karshe su ne mutanen amurka duka baki da masjid salamu ina mika gaisuwa na gare su fatan alheri karshe gaisuwa na ya kai ga murin amurka da fatan alheri mun gode kwarai allah saka da alheri salamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ai sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana alhaji bilal badamasi ko ban wushishi mutumin najeriya dan asalin jihar kaduna mazaunin ƙasar masar ina ma 'yan uwana musulmai fatan alkhairi da yi musu barka da sallah Allah ya karba dukkan ibadunmu da muka gabatar ina mai yi ma mahaifina addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa ina mai mahaifiyata addu'a Allah ya sa cika da kyau da imani Allah ya sa ta gama duniya lafiya ina ma mai yi ma dan uwana addu'a Muhammad Sani Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ina mika saƙon barka da sallah na zuwa ga 'yan uwa musulmai gaba ɗaya ina gaida mai gidana alhaji ibrahim ɗan kande gusau mazaunin abuja da adam ibrahim ɗan kande abdulmalik ibrahim ɗan kande abdulmajid ibrahim ɗan kande ina musu fatan alkhairi da barka da sallah ina gaida dukkan musulmai ina mamama ta ta na hajiya ummi barka da sallah da fatan alkhairi ina ma musulman faɗin duniya gaba ɗaya barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOA Hausa. Sunana Laminu Idris Kaura, ni mutumin garin Kauran na Moda ne da ke jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Sannan kuma yanzu ina zaune a garin Sheffield a nan ƙasar Burtaniya. Muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci na bikin sallah babba ubangiji allah shi karbi ibadu allah ka samu cikin bayan shi waɗanda za a yanta albarkacin waɗannan kwanaki masu albarka da farko ina miƙa saƙon gaisuwa ta barka da sallah ga iyalina da 'yan uwana da mahaifana da sarakanaina da abokanaina da dukkan al'ummar musulmi ta duniya baki daya da fatar allah ya nuna muna ta baɗin baɗin baɗaɗa Allah ka sa a yi bikin sallah lafiya a ƙare lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu murya Amurka bar azara ce daga France to ina muku barka da sallah Allah shi maimaita mana Allah guda mana ta baɗi Ina ina gaida babana Alhaji Abdullah da yake Ciro da mahaifiya ta Hajiya Fatima. kuma ina gaida babana Alhaji Wali da Lafami Wali dukansu. ina gaida uwaye na kuma hajiya raisha da hajiya Hawa ina musu barka sallah Allah guda mana ta baɗi ina gaida lafami Amadu dukansu da kakata da da tantunoni na dukansu ina gaida su ina musu barka da sallah Allah shi maimaita mana Allah guda mana na baɗi ina gaida kuma hajiya Azzara ina gaida hajiya ramatu ina gaida kowa da kowa kuma ina muku barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna sunana labu amadu abdun bukka daga nan jihar new york state ina yi ma hajiya ta wuliya ta barka da sallah ina ma wana mai danga barka da sallah ina ma wana alhaji tumullu barka da sallah ina ma dana sani dujo barka da sallah ina ma taita anyam barka da sallah ina ma ta hajiya umuhani barka da sallah ina ma baba hashimu barka da sallah ina ma baba hassan barka da sallah ina ma lami hajiya lami kaunata barka da sallah duka a birnin kwanni ina ma kaunata hajiya maimuna a arlit barka da sallah ina ma kaunata hajiya a barka da sallah a ƙasar senegal a dakar ina ma kaunata hajara a ingal barka da sallah ina ma kaunata maryam ezander a damagaram barka da sallah ina ma uwata kadi a damagaram barka da sallah ina ma eh, ta bashiya ta abu iba bokanya barka da sallah a ƙasar saudiya.

Ina mika saƙon gaisuwan sallah ga iyayena Hajiya Baraka Sa'id da kuma babana Alhaji Sa'id Muhammad da 'yan uwana yayuna da ƙanina Nabiha, Rayya, Ami, Khadija, Labib, Yusuf da Amir. Ina muku murnar barka da sallah. Sai kuma ƙawayena Ba manta da ku ba. Halima, Alfansi, Khadija, Nabila ina muku barka da sallah. Daga ƙarshe ina miƙa muku saƙon barka da sallah da kuma sauran musulmai baki daya. Assalamu alaikum sunana Aisha Ibrahim mai auduga ni mazauniyar kasar Indiya ce. Ina mika saƙon gaisuwar sallah ga iyayena Hajiya Binta mai auduga da babana Alhaji Ibrahim mai auduga da kuma yan uwana yayuna da kannina Asad, Zara, Afrin da Aiman. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma ƙawayena Aisha Buratai, Fatima Alfa Zainab da kuma nains Kuma ina muku fatan barka da sallah. Assalamu alaikum sunana Aisha Abubakar ina zaune a kasar China ina mika sakon gaisuwar sallah na zuwa ga iyayena abba na Abubakar da mahaifiyata Maryam Abubakar da kuma yan uwana yayyena da kannena Aisha Zainab Khadija Aliyu Wali da kuma kawayena Amina Humaira Nabila da Maryam kai ma ba manta da kai ba masoyina Yakubu Barau ina mika maka sakon barka da sallah da kuma musulmai baki daya. Assalamu alaikum alaikum sunana Idris Muhammad daga ƙasar Canada. Ina mika saƙon gaisuwar sallah ga iyayena Hajiya Fatima Idris da kuma babana Alhaji Idris Muhammad da yan uwana yayyina daga Hafsat Halima Bilkisu Jamil da Ilyas. Ina muku murnar barka da sallah sai kuma ƙawayena ban manta da ku ba. Laura Maryam Maimuna ina muku barka da sallah da kuma sauran musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sunana Aisha Yakub daga ƙasar Ghana. ina nika saƙon gaisuwan barka da sallah zuwa ga mamana hajiya aishatu da kuma babana alhaji yakubu da fatan an yi sallah lafiya ina mika saƙon barka da sallah zuwa ga na da kuma yayuna yayi mubarak yayi khalil yayi zaid anti zainab anti zara aisha da kuma maryam da fatan an yi sallah lafiya ina mika saƙon barka da sallah zuwa ga masoyina tanko ban manta da kai ba da fatan an yi sallah lafiya ina mika saƙon barka da sallah zuwa ga na khadija da kuma suwaiba da fatan an yi sallah Allah cikin ƙoshin lafiya Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum suna na Abubakar Ɗairu ni mazaunin ƙasar Morocco ne. Ina nika sakuwar gaisuwa sallah wa iyayena Hajiya Ramatu da Malam Ɗairu da kuma 'yan uwana yayuna da kanina Sadam Yunusa Adam da Musa kuma ina muku fatan barka da sallah sai abokaina Fahad Awal Sama'ila sai kuma gaisuwa ta musamman wa budurwana Maryam ke ma ina miki fatan barka da sallah. Mm, Allah ya sa dukanku ku ku yi sallah a cikin koshin lafiya. Jama'a assalamu alaikum. sunana Muhammad Sagir. Ni mazaunin ƙasan UK ina miƙa sakon gaisuwan sallah wa iyayena Hajiya Zainab Mahmud da Malam Jibrin da kuma 'yan uwana da yayuna da abokar arzikina Aminu da Shafi'u Bahijja da Yaɗan Ladi da duk sauran mutanen gida gabaki ɗaya. Kuma ina muku fatan barka da sallah. Allah kuma ya sa mu yi shi a cikin ƙoshin lafiya. Assalamu assalamu alaikum uh, jama'a a uh, ni ne abubakar alal a nan garin indianapolis a uh, america ina sami ta gaisuwa ta albarkacin wannan sallah ta layya ga 'yan uwa da amina arziki na farko dai ina gaida ma'aikina eh, bashar anunmu a garin agadis ina gaida na rasha butali wadda aka sani suna ungungun a nan garin indianapolis da kuma matata guda eh, dj ahmed tawa wadda take a can garin agadas ina gaida biyata sakina abubakar alal da mijinta lamin haido a garin agadas ina kuma gaida biyata zainab ita ma abubakar alal a garin agadas ina gaya da kanina ibrahim alal a garin agadas da na amma mala bashar da tunnu bashar da suke garin agadas ina kuma bai da kanwata tanhan kadiwan a garin agadas da kuma wani kane na ejimal butali wanda aka fi sani da sunan tela a garin akokan a can arlit ina gai da jikoki na ogani adnan abdullatif da abdul aziz lamin da kuma eh, gimbiya hawa naslam ismail a can garin eh, a kokan yana gaida abokina babala amman zagi da ke garin agadas da kuma dukkanin abokanai na wanda muke cikin wannan majalisi wannan babban zaure da ake cema usra da kuma multakal ikhwan wanda suke a Nijar da kuma kasashen waje ina musu fatan eh, alheri a ƙarshe kuma ina tura babban gaisuwa ta ban girma ga sarkin abzin alhaji umaru ibrahim ina mishi fatan alheri ina mishi fatan barka da sallah You. na rabiu danfo ina da zama a kasar toki a birnin istanbul ina son na yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwan sallah da yan uwa da abokanan arziki ina gaishe da abokina nasiru manaja ina gaishe da ma'aifina ina yi masa barka da sallah sannan sauran 'yan uwana musulmai maza da mata su ma ina yi musu barka da sallah da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya sannan ina mika godiya ta musamman da kuma jinjinawa budurwa ta rabin rayuwa ta hajiya amina abubakar ina yi mata gaisuwan barka da sallah da fatan za ta yi bukukuwan sallah lafiya Allah maimaita mana. Sannan daga ƙarshe ina son in yi wa ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka gaisuwan barka da sallah da su da sauran 'yan uwana musulmai da suke doron duniya gaba ɗaya. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Hassan Salisu Cinede, ni mazaunin ƙasar Italy ne. Ina mika saƙon gaisuwar sallah zuwa ga mahaifiyata. hajiya fatima salisu cinadi da babana alhaji salisu cinadi da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da kuma ƙannina da yayyuna da kuma budurwa na ummi aisha inkiya priti da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muryar Amurka ne muku barka da sallah kamar yadda yau take sallah muna fatan alkhairi ga kowa da kowa muna mika sakon gaiso mu ta barka da sallah ga ma'aikatan gidan rediyon Amerika gaba ɗayansu kama daga kan shugaba Aliyu Mustapha Sokoto ba za mu manta da Baba Yakubu Makeri ba akwai sauran ma'aikata gaba ɗaya waɗanda ba su sunansu ba kuma idan na dawo dawo nan gida Najeriya zan gaida hakimin kawo dan makoyan zazzau ina gashe da Honorable Adamu Usman Mustala ina gashe da Murtala Murtala Abuja Rigasa Kaduna akwai Ibrahim Mai Gode a garin Gimba da ke Niger State akwai shugaba Ilyasu Mai Kanti a garkin Daura kuma idan na dawo jihar Kwara ina gashe da mai kala kala idan kuma na dawo nan jihar Kaduna zan gaishe da mai martaba sarkin zazzau Alhaji Dr. Ahmed Nuhu bamalli ina mika sakon gaisuwa na na barka da sallah kuma ina gashe da kowa da kowa da 'yan majalisunmu gaba daya da duk wani mai kiran waya a gidan rediyon Amerika na miƙa mai gaisuwa barka da sallah da fatan wannan babbar sallah ta layya inda muka ganta lafiya Allah shi maimaita mana Allah shi mana jagora Allah ya tabbatar mana da su. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyo Amerika VOA Hausa. ina muku fatan alkhairi game da ainihin wannan babban sallah da Allah ya kawo mu Allah maimaita muna na farko ina gaida babban mai gida na Alhaji Musa Garo ina gaida dan Asabe mai fata ya wuri ina gaida injiniya mai girma makeri kwantagora ina gaida sauran masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon america ina musu fatan alkhairi allah ya maimaita mana ni ne ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba assalamu alaikum yau ne yau ne duk ku taho sallar ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar to jama'a masu sauraron mu da waɗannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar wannan shiri da waɗanda kuka ji muryoyinsu Muna miƙa gaisuwar sallah daga murya Amurka zuwa ga ɗaukacin lahirin al'umman musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Godiya ta musamman ga wacce ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham. Ni ce Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya. Allah ya maimaita mana amin. barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid, barka barka barka ku. Yau ne sallah yau ne Eid, barka barka barka ku. Duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu. Duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu. Mu مزيرتو دوك دنجمو مزيرتو دوك دنجمو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دوم يوني ران رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دوم يوني ران رعيد دوم يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid yau ne sallah yau ne to masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin hanifa kabiru isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jili razor creation da ta ba da umarni da ma injiniya mu na wannan daren baba ya ko makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya allah shi maimaita mana shi kai mu na badin badada amin summa amin